الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم al'ummar duniya السلام alaikum ورحمة الله وبركاته wato yau shine ranar asabar takwas ga watan goma shekara 2022 miladiya amma in ji malaman tarihi kamar kullum kuna tare da yahaya suka? yau ma kuna muna tare da dogon shirin nan wato mai dogon zango shine mai taken na nesa albishirinku kuma mun ce ya karkata ne ga al'umma da suke ansar da awon musulunci wasu ma suna kasashen da ba na musulmi ba ne suna aiko tambayoyi muka ce to bari mu shiri mai dogon zango wanda duk abun da za su tambaya bi iznillahi ta'ala da ma wanda ba su tambaya ba za mu kawo shi so muka ce manufofi na addinin musulunci su za mu hara magana kan kansu kahin mu je kan ibadu addinin musulunci za mu kawo manufofin shi guda goma na farko shine kare rayukan al'umma a na biyu sai muka kawo kare lafiya al'umma shirin mu kashi na uku muka kawo kan kare hankula na al'umma shiri na hudu muka yi magana kan kare mutuncin al'umma to yau za mu yi magana kan musulunci ya tanadi kare dukiyoyin al'umma addinin musulunci bai yadda wani ya taɓa dukiyar wani ba amma Allah ce da ka saci kayan wani a yanke hannun da ya sace wasariqu wasariqu wasariqu wasariqatu faqdahu ma jalan bima na kalan min Allah ya isa Allah ce barauniya namiji ko barawo wato barauniya mace ko barawo namiji duk wanda ya sata ya ɗauki kayan wani Allah ce ko yanke hannunsa kaga wannan kare dukiyoyin al'umma ne shi Allah ba wai yana bukata a yanke hannun ne wannan abun shi ya bukatarsa a'a bukatar shi ka a sata shi yasa aka yi hukunci mai tsauri yadda ka guji kayan wani kakkata ba ba wai dakon ka ake wai kai sata dan a yanke hannun a hakan kamar ya burge ba a'a kakkai kawai shine dalili ina fata an gane amma kuma da ka sake kasa ta to a yanke hannunka har wanda ya zama sana'a shi sata ne ya je ya kashe mutane ya kwashi dukiyoyinsu Allah ce wannan duk inda aka gansu ayyu qattalu aw yusallabu Allah ya bada damar kashe su kuma ba za a kashe shi dan sata ya kadai ba dan dalilin kashe mutum da yake yi ya kwashe dukiyar shi yasa ya zama dan ta'adda sai Allah ce to in an kama shi shi ma ta'addancin za a yi mishi hmm. kai ba wai magana sata ba ana zanne lami lafiya ma ka zo ka ce za ka ranci kuɗin wani sai da Allah ya ce to a kira shaidu a rubuta don kare dukiyar al'umma. Hmm. sai an rubuta Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu da yanto ya ayyuhal ladzina amanu da yanto bidanin ila ajalin musamman faktubu ya isa Allah ce ya ku waɗanda suka imani in za ku yi mu'amala da bashi ila ajalin musamman zuwa lokaci ambatacce sai an ambaci ranai faktubu to ku rubuta shi saboda haka ka'idar bashi baka ansa kuɗin mutum ka ce sai Allah ya baka sai an waɗi rana kaza shi sa aka ce ajalin shi kuma ajalin musamman a ambaci lokacin kuma a kira shaidu mutum biyu fa in lam yakuna rajulain farajulun wa imra'atani mimman taradawna min ash-shuhada'i an ta tadilla idahuma fa tudhakkira idahuma al-ukra Allah ce in an rasa maza biyun ma to a nemi namiji ɗaya mata biyu madadin wancan namijin sai a sa namiji ɗaya mata biyu in kuma an samu namiji biyu kenan ba sai mace ta shigo ba sai a rubuta da haka ba daidai bane kar ma ka ba mutum bashi inda ya ce ka bashi wai sai Allah ya bashi wannan ba ka'ida bane sai ya faɗi ranar insha Allah ma ya faɗi ta can baki ka ku rubuta ta garbuce rubuce ku rubuta cewa rana kaza wane ya anshi kuɗin wane kuma zai biya rana kaza a baki sai ku ce insha Allah amma wani yanzu kan kwana kawai zai tare kai ce da Allah wane dubu goma nake so insha Allah sai Allah ya kawo ko kuma sai an albashi a wannan duk magana banza ce yaushe za ka ba da kuɗi kadiba yanzu an rubuta ma ga takardai kawai sai a baka da takardar shaida kai ta yawo da ita an ki baka kuɗin a rubucen ga ya rubuce rana kaza ne ka watan kaza da rana ta yi kawai sai dai shiru ta gaya maka saboda haka Allah ya ce kul a rubuta bashi to ina ga ai magana sata kaga Allah yana magana ne nan kan kare dukiyoyi na mi na al'umma har Allah ya hana caca dan kan wani ya cuci wani akan dukiyar wani da yace ya ayyuhallazina amanu innamal khamr sai yace mi wal maisir maisir din nan shine wato ka samu kuɗi a cikin saukin da ya wuce hankali ai almaisiru sauki ne ina fata an gane baka ji an ce yas'alunaka anil khamri wal maisir ba aka ce wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisura in mutum ya shiga kunci kana bin shi bashi to ku saurara mashi ila maisura zuwa lokacin da zai samu sauki kenan almaisir sauki ne to samun kuɗi ta saukin da yayi oba wani ya je ya wahala sai ya gama wahala kawai sai ka yi wata dubara ta cuta mu dauka yanzu caca mutum ya je ya wahala ya samu kuɗi kawai kana iya juya wata takarda sai ka ce gaba ɗayan kuɗin shi sun koma naka kaga ba abu ne da za a zanna lafiya shi yasa Allah ya hana nan kare dukiyoyin al'umma kuma dalilin kare dukiyoyin al'umma Allah ya ce maraya idan an fuskanci cewa hankalin shi bai kawo ba ka a bashi dukiya dan kai ya bannata ta ya girma ya tashi cikin bala'i hmm. shine wala tutus subha amwalakum allati ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي Ka ji لكم Allah ce kar ku يشكركم ku ba wawaye. dukiyoyinku nan an ambace su dukiyoyinku amma nasu ne saboda allati ja'ala Allahu lakum qiyaman nan ba wai ana magana wa wakilcin da aka sanya ku bane nan ana magana ita dukiya allati ja'ala Allahu lakum qiyaman wanda Allah ya sanya mutuncin ku yana jikin dukiya ne mutuncin yana jikin dukiya daidai ruwan da za a baka ka sha ka rayu baka da kuɗi baka samun su ko abincin da zaka ci ko hular da zaka sa ko riga ko taguwa ko alfarma ko kima ko kayan da zaka yi karatu hatta qur'anin kanshi sai kana da kuɗi a baka shi saboda haka kenan mutuncin ku yana jikin dukiya ne malam domin duk abin da zaka yi sai da ita gida masallaci inda zaka kwanta ko ne ne idan har ka energy bata shiga ba ruwan da zai zubo sama ma ya buge ka saboda ai sai an yi motsi a samar da wurin da za a natsu ya zama ruwan ya zubo bai zubo bisa kanka ba ina fata an gane saboda haka musulunci ya lura da kare dukiyoyi na al'umma sati mai zuwa kuma za a ji mu da kashi na shida a ji inda muka sa gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh